muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora domin tsarkin sunayensa ga masu buƙatan kiran waya domin ƙarin bayani za su kira mu daga karfe ɗaya da rabi na safe zuwa karfe hudu da rabi na yamma ga kuma wanda suke bukata za su sai magani duk inda suke a faɗin wannan duniya tamu akwai lamba tana nan da muka sa wadda za ka yi mana test message ba a WhatsApp ba mu za mu kira ka cikin yarda Allah. Allah shi datar da mu. Wannan wani haɗi ne musamman wanda yake gyara labba kamar mutanen da suke kamaru ko gana akwai wata al'ada da suke yi zaka ga kamar ko kona leɓen ake ko wani abu ake caccakawa duk sai ya bi ya baƙin ƙirin so idan mutum yana so ya kau da waccan al'ada ta bakin leɓe ko kai kana da bakin leɓe ko ke kina da bakin leɓe so kina so a cikin ƙanƙanin lokaci ya dawo ja daidai irin na mutane to ga wani haɗi da za a yi wannan haɗin idan kika yi shi insha Allahu rabbi leɓanki ko leɓanka zai zama mai kyau irin na kowa haɗin shi ne kamar haka za a samu lemun tsami guda ɗaya sai a raba shi biyu idan aka raba shi biyu sai a aje shi gefe sai a samu siga sukari siga a ɗibi ƙaramin cokali a zuba shi a wani guri daban ko wani ɗan kwano haka so idan aka zuba wannan ƙaramin cokali na siga sai a ɗauko wancan lemun tsami rabi sai a matse shi a cikin wannan siga a matse shi sosai za ku ga sigar tana narkewa sannan sai a ɗauko basilin man shafawa basilin a ɗan ebo shi ma kamar irin rabin cokali ƙarami ko kuma biyu bisa uku na cokali ƙarami sai a ɗebo sai a zuba a cikin wannan tatacciyar lemun tsami da aka matse da siga sai a juya shi a haɗa shi a ta juya shi a haɗa shi a ta juya shi idan kana juya shi zaka ga yana ɗan kauri kauri to haka nan za a ci gaba da juya shi domin duk ya haɗe da juna so idan ka riga ka haɗa shi ko kika riga kika haɗa shi so idan mutum yana so sai ya amfani da shi so biyu a rana Idan kuma mutum ne mai uzuri, to zai iya amfani da shi sau ɗaya a rana. Ya ake amfani da shi shi ne bacin ka gama haɗa su kaya yamutsa su guri guda, sai ka samu mazubi mai kyau inda za ka juye, sai ka rika ɗiba kana shafawa a bakin leɓanka gaba ɗaya. Ka shafa shi a bakin leɓenka gaba ɗaya, sai ka bar shi. minti biyar minti uku ko minti biyar haka misali sai ka sa ruwan ɗumi sai ka wanke ya danganta da yanayin ɗabi'arka da kuma yanayin aikinka su za ka yi da safe za ki da safe ki shafa sai ki bashi minti talatin ko wani abu makamancin haka sai ki wanke haka in mutum ya gama komai ma zai iya shafawa da yamma allah ya datar da mu kar a manta da subscribing da sharing da comment ina muna fatan alkhairi